بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقم مدعوة أولا من درس مساء البركة درس درس بياني عن آه، من حاج المسلم wanda sheik abubakar jabir da ya wallafa wanda littafi ne wanda ya kunshi bayani akan ibadoji da bi da ladubba da kuma ɗabi'u da kuma mu'amaloli a wannan darasi wanda shi ne darasi na biyu a wannan masallaci da ke tafi da wazariya a ranar sha uku ga watan zulka da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ranar sha uku ga watan jun na shekara ta dubu biyu da ishirin da allah ya ba mu dai kafin mu ci gaba da karatu akwai littafi da allah ya ba mu dama muka wallafa shi littafin manyan matsalolin aure guda talatin a ƙasar hausa saboda kusan yanzu gaskiya ba mu da wani challenge a zamantakewar mu irin matsalolin aure har lalacewar tarbiyyar nan da kuke gani da kuma waɗanda suka zama bala'i a cikin al'umma wasu za ka ga yana da alaƙa da zamantakewar auren da ake yi tsakanin mahaifansu wannan ya maka muka yi littafi wanda shekani ne bayan da yi wa a akan manya-manyan matsalolin aure mun lissafa abubuwan da suke jawo matsalolin aure kusan guda talatin akwai na farko rashin yin auren gaskiya da gaskiya akwai zaman gidan gado rashin tsayuwar miji da hidimomin gida rashin kau da kai daga kurakuran juna rashin tsafta shiga makusanta harkokin aure rashin iya magana rashin samun daidaito wajen saduwa rashin godiya da girmama juna rashin adalci daga mazaje cin amanar juna jayanta haƙoƙin awatayya jayanta manufofin ƙara aure aikin gwamnati jargi al'adu rashin samun iyaye na gari rashin ɗaukar aure a matsayin ibada rashin kyakkyawar mu'amala tsakanin 'ya'ya da iyaye sai da yanzu za ka iya ganin mace ta girma amma ba ta iya ɗaura zani ba wanda za a ga kasashen iyaye ne da ba ta iya zama da su su ne rashin ƙawaye da abokai tasirin littattafan soyayya da fina-finan hausa rashin sanin darajar mata rashin sanin ilimin aure yawan fushi rashin rikin da kuma yawan zunubai wannan shi ne a takaice manya-manyan matashi da lissafin ya kunta akwai kwafis da ke girma madakin zazzau allah ya tsara masa lafiya ya siya su shi ne muka ga bari mu zo da wasu a wa masu aure saboda insha allah in dai an bi wannan littafin sau da kafa da yi wasu matsalolin insha allah ta'ala za su za su rabu insha allah Allah ya ba mu da Allah tana Na? To ya yi. ladan ya taso ana kana da aure ko kana shiri ne ba sarkin gida to shi ma ga shi wani ba za kamar na kirga daidai masu ayyayen masu auren mala na sai ma ta kusa aure za mu ba to ala bismillah بسم الله الرحمن الرحيم شاتينا na فلا faɗa saboda wasu ila ba su zo بسم الله الرحمن الرحيم وأما احتمال وأما احتمال الأذى فهو الصبر ولكنه أشق وهو بضاعة الصديقين وشعار الصالحين وحقيقته أن يؤذى, أن يؤذى المسلم في ذات الله تعالى فيصبر ويتحمل فلا يرد السيئة بالسيئة فلا يرد السيئة فلا يرد السيئة بغير الحسنة نعم. ولا ينتقم لذاته ولا يتأثر لشخصيته ما دام ذلك في سبيل الله نعم. ومؤديا إلى مرضاة الله وأسوته في وأسوته في ذلك المرسلون وأسوته في ذلك المرسلون الصالحون نعم إذ يندر من لم يؤذى منهم في ذات الله ولم يبتلى في طريقه إلى الوصول إلى الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون نعم هذه سورة من سور احتمال الأذى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسورة أخرى له قسم يوما مالا فقال أحد الأعراب قسمة ما أريد بها وجه الله, وجه الله ما أريد بها وجه الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمرت وجنتا ثم قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر shi rayuwa da mutane lawan yana buƙatar hakuri da juriya annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa muminin da yake cakutuwa da mutane yana hakuri akan cutar wasu cikin wata ya muminin da baya haɗuwa da mutane baya hakuri akan cutar wasu cikin saboda haka duk mutumin da yake so ya fi daɗin rayuwa dole sai ya yi haƙuri da cutar wadda mutane za su yi in kana karanta tarihin annabawa za ka fahimci irin yadda mutum yake buƙatar gaskiya ya haƙuri da zamantakewa da mutane yanzu ka ga annabi na wajen mutane mutane suka ce ina lana rafaci da ranar ne alamu muna ganin kama a taici kawai su kuma annabi hud da yake suka ce masa inna lana rafaci da fahar da inna lana jinna kuma da kaji alamu muna ga tana da yawan kama ko ta kake da ita wadda kai makarici ne kamar ka duba ka ga yadda annabawa ce. kana ka ga annabi no da aka ce mai abin nan fatacce eh, kirama ba ta yi kawai laifin bi da lalace hmm. kawai ni ba na cikin kasa iya shi kenan shi ma annabi hud shi ma ka zaga cewa tana da wauta ga kuma makale shi ma zai mai tsaya na cewa ku ba ko a idan ba ko a yi cin kai kawai ya ce da shi ba shi ba ba shi da hausa. akwai umar bin abdullahi ɗaya daga cikin halifofi shiryayyu da wanda an ce bayan kula kulafawa wasu duk ba wanda ya kwatanta halinci kamar shi saboda haka shi a umar bin abdullahi wata rana a cikin duhu ke sani ba yana tafiya ta kawai yana shugaban duniya sai mutumin ya ce mai kai mahaukaci ne ka taka ni sai ya ce ni ba mahaukaci ne sai fadawa da askarawa da sojoji suka taso za su farwa mutum ita ai tambaya ta yi kuma na ba shi amsa ne za ku ta shi. na taka ke tambaye ni ni mahaukaci ne ni ce ni ba mahaukaci ba ne ta shi na hannu kabarin ku kaga annabi salihu da ya wajen mutanensa yana musu wa'azi suka ce ya salihu kada sun tafina marjuwan kabla na ce wallahi salihu yadda ka taso mai hankali da muna ta maka fata a ne amma da zai da kai karfan kifi duk da mu muna tunanin za ka zama wani abu shine ma na kada kun tafina marjuwan kabla haza kan ka zo kan muna ta fatan ka zama wani abu amma da zai da ka zama a gani to haka annabi shu'ai shi ma da ya je wajen mutanen su yana musu wa'azi ya suka ce shu'ai ma na kawo su kiran min ma ta kuma wala mu yawancin abin da kake fita ba ma gani wa na lana raka fina bari ka wala ce kana da rauni mu amma mai rauni kaskantacce mu haka muke ɗauka. kuma an ta alaina ta sai ba kowa ba ne suka ce kuma walau lara a kusa lara janna in ma ko wanda kana da dangi wala da yawan jefe ka kawai dai dangi kai dan dangi ne amma banda kana da dangi wala da ka gani ka sai mun ki ka so kaga kamar yadda malam ya faɗa a nan gurin ne cikin ruwa amma ihtimalul aza fa huwa sabr walakinnahu ashar abinda ake nufi da ihtimalul haza shine haƙuri walakin nan wasa bai amma haƙuri sai yana da wahala kuma bai zo a tuki bai su na wasu shawar sanyi saboda shi ne haja ta manyan mutane mutane an bai sai wa haƙuri tsotsato zo a yi ujar musulmi fi zafilla hakikalinsa kuma shi ne a cutar da musulmi fi la akan allah fa yake wa ya kama mana a cikin maka mutunci kana wa'azi ko saboda kana ɗaukar kalmar Allah kuma ka yi haƙuri ba za ka damu ba sai ce bala ya rudu sai ya ta yin hasana in aka mai mummuna to shi ba zai yi mummuna ba sai zai yi kyakkyawa ce wani mutum ya zo ya zazzagi imam malik in gaggaya mai bakakken magana imam malik sai ya gaya mai magana ne shaɗi sai ya yi shi ta ke ta mamaki aka ce ya zazzage ta sai kuma ga abin da ta gaya mai sai ce kuma yana kyauta ne da abin da ya ce shi shi abin da ya ce shi ya bani ni kuma abin da nake da shi ni ma shi na bani. to wasu sai su dinga ganin kamar ko yaushe in dai ba a yi bala'i ba ba za a zauna lafiya ba in ya maka bala'i sai ma kamar bala'i wasu a ganin kamar wannan ita ce hanya wasu ke mutum ne saboda haka shi ne yake cewa walayen tafi mu ne zafi kada ya yi uku ba saboda an taɓa shi wala ya ta'assar rikar fi ma dama zalika fi sabilillah kada kuma ya dinga tasirantuwa da shi abin da aka masa in saboda Allah ne aka masa wa mu'addiyan ila marzatiya usbutu fi zalika al-mursalun as-salihun da zama yana koyi da manyan manzanni mutanen kirki idan yanzu man lam yu'zanu fi zatillah igar ka samu wanda ba a cutar ba a cikin su a ga annabi lot da ya je wajen mutanen suka ce layin lam tantani la'in lam tantani ya lutu na latakunan na minal mafarki ya fitar da kai daga garin yake cewa walam ya tsalla ci tsarifin ila wasuri ila Allah kala abdullahi bin mas'ud ta hanni an zuru ila rasulina ta tsarni a cikin nabiya bin al'ambiya salawatullahi wa salamu alaihi wa rabbahu qawmi ina ga annabi sallallahu alaihi wa yana hatsai su wani annabi daga cikin annabawa mutanen da suka da ke suka ji ciwo suka ji mai gina gina ko huwa yin sabu jama'a wasu yana goge gini yana cewa Allahumma kaini kauri fa innahu la ya'lamu ya Allah ka gafartawa mutane na saboda ba wasu sani ba gafartawa mutane na wasu sani ba Nan sassaran da ya dawo daga tsarin bayan su kuma ciwo Sau lokaci da kafai sa cutar da shi aka aiko maka da mala'ikan dutse ke kubar da a ba maki a cikin zuriyar ta samu wanda ya ta wa Allah ba ta ga abin da ya samu malam yace hadi suratu suwari anta wannan yana daga cikin hotuna na ɗauki wani cuta kanar da ba su na yadda ana sosai ne ke ɗaukar cuta har sama yawon malam akwai ran da annabi sallallahu ya raba wa mutane dukiya saboda haka فقال هذا العرب سواني mutum ma wani da biya بها ba Su ce wannan rabon ba, da Allah aka yi yanzu ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi rabo a ce ya yi rabo ba da Allah ba to wata ke tunanin kuma ya rage ya rage na maganar ta girma yake wannan rabon ba ban Allah ba akwai wanda kuma ya zo wajen annabi sallallahu ya ja barbanta yace wannan abin da yake wajen ka ba na babanka da babanka ba ne ka bani sai man gaskiya ce a bani musamman gaskiya shi ya sa na farko ne ba kowa ba ne zai shugabanci shi ya sa ah, bai kamata kowa ya tsaya takara ya zama shugaba ba ko ta irin takara ce ko ta sarauta ko kuma ta eh, abin nan na demokuraɗiyya saboda musamman mutumin da yake shugaba ya fi fuskantar cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla abu zarar bukari ya ce mata inni araka da insan fala ta da yan halatta ina da kana da rauni ko mutum bai kaka shugabance shi so musamman shugabanci gaskiya mutum yana da bukatar ya zamanto cewa yana da kokari ah, ya waje ba gaskiya mutum ya zamanto cewa yana da daukar ah, tasirar da zai kama da shi ko ni ciyaman da a yi duk bayan sati ɗaya biyu ko lokaci an asibiti <laughs> mutane wallahi hawan jini daman ne kuma na lokacin jana'i ka gani so galibi gaskiya yana bukatar da cikin zuciya mutum mai karfin zuciya akwai wani mutum da sai na umar abu maryam sai na umar ya sanya wani shugabanci sunan shi abu maryam sai zai haka yana da rauni isar shi alkali sai ce la'azilan na ba maryam wal aj'alan na rasulun makana u zara ahul fajiri rikon ita zai cikin abu maryam da su zama zai sanya mutumin da idan mutumin banza ya gaishe da tsoron su musamman kamar yadda ibn hazm ya faɗa duk wanda ya zama jagora na wani abu na mutane da dole su yi sadaka da wani ɓangare na mutum. wani ma kawai zai zafi shi ne yake cewa da nan sallallahu mai ya maganar wannan mutumin da yake wannan rabon ba a nufaci Allah da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke ransa ya baki? sannan ya ce yarhamullahu su Musa Allah madaukakin sarki ne kan dan na Musa faqad laqad uziya bi mai min fasa ba. an cutar da shi da mafiya yawan da abin da ya fi wannan amma ya hankali ne ne haka cutar da annabi musa <laughs> yana da yana da kaiwa yi shi annabi muta ba a matsayin kina na baya yin wanka tsirara tare da shi yana kawai ke goyawa cikin shi yasa baya so a dinga wanka tare da shi shi ne allah ya kusa kake تكونوا كالذين عادوا موسى فبرأه الله مما قالوا حتى da wata rana yana wanka sai تويس كاتاتا to iska ta tafi da sai da suka gani can da suke shi ne kuma da to kuma dai ka duba dai kawai dan adam ya iske har Allah Allah madaukakin sarki yana cewa dan adam ya tafi dan adam ya gaji Allah ya ga Allah cikin manya manya abubuwan da ba su shi ne ka danganta masa da saboda danganta da ga Allah na tsaftace mu a wajen mu mutane kamala ne a cikin mutum yana haihuwa amma shi kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na tsaftace saboda yana nuna bukatuwarsa zuwa wani abu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikakke ne kammalalle ne shi ta ga daga cikin surori mafi girma a ƙur'ani ko kuma suran ma da take suran ma da take mafi girma a ƙur'ani ita ce wacce na suratul qul wallahu a wallahu ahad kaga kuma qul wallahu ahad din nan ba ta kunshi wa Allah na ƙarfi ne ta kunshi wa Allah a yi ba yalid فلم يولد وكذا آه الله سبحانه وتعالى كما ذكر تمي abin da yake ce da yanki kala kabbar wa kala kabbar ibn al-arad radiyallahu kauna ila rasulillahi alaihi salatu wassalam salam وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله نعم وقص الله آه، لنا خبار دين الأراض كيني لغتشو متحرمين ولن تبقى تولى دولة أما دي سبو ذكور مسلم فيها قرأة komai saboda haka an kasance ana mai azaba ana ci mai mutunci a sashi a rana mai kaza amma duk da haka bai ban musulunci da sai zuwa ji a nan sassalam ya ce masa alatar sassalana ba ka neman mana taimako ba alatar da ulana ba za ka roƙa mana allah ba ya nan sassalam ya ce ƙarfi kanan min ƙabli ai kafin lokaci kafin wannan zamanin namu akwai lokacin da ya zama yin kazo rodin ana ɗaukar mutum da yi kwaro na wakil arzikin shi alwakina sai a mai rami sai a zira shi a cikin ƙasa sun mai ubadin ne sha sai a zo da zirka fayu ga wala fayu ga ala sai a za a kan shi kun jalo sai a raba shi yoyin shi su je an shafe shi a dinga kuma yi mai kum ana dace mai kuma da faiki afwan wayin sun dubi an shafi da ma zai alhamdu wa asu. mana a samu karfi a dinga sassokawa a tsakanin naman da kuma kishin kuma ma ya cikin ya zalik ya cikin ya amma duk wannan abin da za a masa ba zai sa ya daina addinin Allah da yake ba shi sa Ba za ka yi mamakin girman sahabai da kuma darajar su ba yi yadda sahabban annabi sallallahu alaihi sallam suka daure suka daure suka yi iya bakin kokarin wajen su da cewa sun ba da kariya ga wannan addinin na Allah subhanahu wa ta'ala yana da tsananin amfani mu gane cewa tabbas in banda juriya da sadaukarwa da saba a nan sallallahu ne wa sallam su kai to da wannan addini ne sun zuwa da wani amma juriyar da suka yi da dagiyar da suka yi shi ne dalilin da ya sa har allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wannan addini irin su zuwa malam yake cewa وقص الله لنا عن المرسلين وقطع عنهم قولهم وهم يتحملون الأذى فقال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وكان عيسى بن مريم عليه السلام يقول يقول لبني إسرائيل لقد قيل لكم من قبل إن السن بالسن والأنف بالأنف وأنا أقول لكم لا لا تقاوم الشر بالشر بل من ضرب خدك الأيمن من ضرب خدك الأيمن فحول إليه الخد الأيسر من أخذ منك رداءك فأعطه رداءك فأعطه إزارك وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذى نعم ما يجيك وقت الله لنا عن المرسلين وهكا عنهم قولهم هم يتحملون الأذى ألا مدعو بجل سيسيا بام العبارة يجمع الجنيس يتكلم سبو ده حتى السلطة أن بعد الله يتيون قوة annabi sallallahu a cikin alkur'ani daga cikin dalilan su ne don ya tabbatar da zuciya don ya haƙurƙurtar da shi Allah yana cewa ko kullum na kusu alaika min an ba'in rusuli sai ce ma nusabbitu bihi fa'ala وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك abubuwan da muke gaya maka na labarin manzanni muna yi ne domin kawai mu tabbatar da zuciya to domin allah ya tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne dalilin da ya sa ya ke ba shi labarin manzanni shi sa da yawa yake yawan afaiko masa labarin manzannin baya fasbir kamar ka ba ulul azmi ina wasu ka yi haƙuri kamar yadda manyan mai gani suka yi haƙuri wala ɗari kulli mai ta wasu lalmin kafirka fasabaru kafa fasabaru hatta wala ɗari kulli ba ta wasu lalmin kafirka fasabaru ko wa unzu hatta a tawo na Allah ya ce tabbas an kanyata manzanin da suka zo gabanin kuma an cutar da su har sai da taimakon ya zo miki. Allah ya ce wala yuraddu ba suna ani qaumin kujeru saboda haka sai yake cewa a can da yake ba wuzu a ta ta musu na ce wala mu fakke da kalmatin la yake wala kadija aka من نبأ المرسلين sauna kaga da ce wala kada kuzi ba nufin min qablika ba saboda yana nuna nan sassan cewa ba kai shi hawa ba a kodan da ma an karanta ina fatan mutane saboda haka shine yake cewa wa haka an kuma qaulahum mu'minatan amma nuna ala. kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana labarin manzanni a lokacin da suke juriya game da cutar wata ake suka ce wa malana Allah na tawakkala ala Allah to wai yanzu ne zai hana mu mu dogara ga Allah wa kada hadana subulana alhali kuma Allah ya shiryar da mu zuwa ga hanyoyin mu wala nasiranna na alama alaikum mu fa da tsalli zani hakuri alama a zai a akan cutar wata kuka yi mana wa ala Allah ta ne tawakkalin mutawakkilin waɗanda suke masu tawakkali to a ga Allah subhanahu wa ta'ala za su ba yace wa kana Isa ibn Maryam ya kunu ni bani Isra'il Isa dan Maryam yana cewa da bani Isra'il bani qila lakum min qabl yace kafin na zo abin da aka gaya mu Allahu alam wannan an turo ne daga cikin littattafan baya kuma duk shi mala ya ɗauko ne daga littafin ibiya ulumuddin wanda littafi ne wanda shek uh, muhammad bin muhammad bin muhammad al-ghazali wannan ita to amma ana ce muku kafin na zo kafin aiko ne inna sinna fiskin in aka cire haƙori idan wani ya cire wani haƙori shi ma a cire nashi wal amfa bil am idan wani ya cire hancin wani shi ma a cire nashi sai wa ana haƙori da kuma amma ni kuma abin da nake ce muku la tu qawi min sharri sha idan aka maka shari kaka saka da shari kaka saka da alheri ana in mutum ya maka kankara. Eh. in mutum ya maka kankara na a kakka mai na ita in ka mai kankara ma su tufura ya ci ke ko an fi ta kuskure ma yi ah, amma ana karan magana ba amfani shi kan karan ba alheri ba ne shi ma cewa na mai kan kara shi kuma ya min na ita ba alkai kamar alkhairi ne shi kan kara shi kan kara ne. shi yasa za ka iya mai kan kara ana za ka ji abin da ake ta shi ne na mai kan kara shi kuma ya min kan ita shi to ma'anarsa shi ne na kyautata masa shi kuma ya munana wallahi kuka abubuwan da za ka ji a duniya ya ji kamar ba a duniya ba yanzu yau ke karanta labarin wata baiwa Allah yara biyar ta haifa kasar a rayuwarta uku mata biyu maza sai hudu suka mutu ya zama saura mutu da Ko ita matar yarinyar da sarai wallahi malaka ba ake ta haifi ta ba suka lallaɓi matar ta dawo wajen su da miji suka dinga gana mata azaba wadda ba mahaifiya suka sa ta tafiye da gidanta ta kawo musu kuɗin suka cinye kuɗin tana da larurori na ido da na rashin bayan gida amma suka ki mata magani abinci ma wani lokacin a rana dukkan kawai suke ba ta mahaifiyarta ita kaɗai ce kuma ya 'ya'yanki ne to ga yanzu wannan abin da ta mata ya kuma ita ce wanda ke mahaifiya kuma duk duniya ita kaɗai ta mallaka a nan ne to ga wannan shi ne kuma na mahaifin su wannan ai ko dai ba a gaya mata ba ta kan ba ta zama da duniya lafiya ba sai dai ta ya ma yanzu a ce mutum ya azabtar da mahaifin shi akalla da in mutum ta lalatacce shi ne zama kai ya ta kawo mahaifin shi amma ba wai ya zarta da shi sai ce wa ana kulu lakum la tuqawu bi sharri bi sharri ni abin da nake ce muku kada ku takariya da sharri sharri mana an ma sharri kada karama da sharri sai ce bal man daraba qadda al-ayman idan mutum ya mari gunkinsa na dama to fa hawwe da yin da hajji ka ba shi na hagun ma ya mara man aka zanin kare da haka ba su yi izara duk wanda ya anshi mayafinka to ka cire farjan lanka ma ka ba shi wannan duka sayyidina isa yana mana bayani ne game da ah, yana mana bayani ne game da yadda ake so mutum ya zama mai afuwa wannan shi ne bayanin da yake mai malam ya ce wa kana babu sabi rasul mai alaihi wasallam yake wasu daga cikin taba na sallallahu suna cewa makon na na uku imanin rajul imanin idan lam yakra ala al-adana ba ma kirga mutum a matsayin yana da imani cikakke sai idan ya zama yana iya kiwe cutar da ya amata amma in ce mutum ba iya jura cuta to ba ma kyaga shi a matsayin mai cikakken imani saboda haka rayuwar duniya rayuwar da suke da bala'u annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya kowa wanda ya aka fi kowa jarraba shi ne annabawa sai ce kuma amsal fal ko kuma waɗanda suke to kowa Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraba shi ne ba gudun imani don dai mutum ya zama baya iya zuwa masu wannan yana nuna wani a cikin imani نعم على ضوء هذه الصور الناطقة والأمثلة الحية من الصبر والتحمل يعيش المسلم صابرا محتسبا متحملا لا يشكو ولا يتسقط ولا يدفع المكروه بالمكروه ولكن يدفع السيئة بالحسنة ويعفو ويصبر ويغفر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور malam ya ce alabar ya haɗu suratun nafuka suka waɗannan bayanai waɗanda suke magana da kansu wal amsalatul hayya min as-sabr da kuma waɗannan misalai waɗanda ake iya ganin ƙurƙuru waɗanda suke nuna haƙuri wacce haƙuri da kuma juriya haƙurin magaban da ishin musulmi sanadiyar musulmi in yana karanta su kuma yana yarda da su zai yi rayuwa yana mai haƙuri ban mai neman lada a wajen Allah mutahammilan mai juriya la yashku ba zai dinga kai ƙara Allah ba in mutum yana karin tarihin magabata Allahi zai gane mu cikin jin daɗi yanzu ka samu wanda ba shi da tsoro da ne talauci Amma sabanin sassaniyoyi ɗan fa'in Jabir birbin Abdullah ya zo ya yi tsalla ya ɗaura mayafi bai sa komai a kafaɗar shi ba ya rufe ƙirjin shi ba bai rufe kafaɗar shi ba sai wani mutum ya zo ya maya magana ya ce haɓa jabir ya za ka dinga yin tsalla ba tare da ka rufe kafaɗar ka ba ya ce ina ma ka liya rani a haɓa kullum ce na yi ne dama don wawa irin su gani ya ce wani a zamanin nan sassala masu waye su da kira biyu mutum nawa ne masu kira biyu kira abin da yake nufi da shi mana ka ɗaura mayafi ɗaya ka ya faɗi shi ne kira mana yawancin su ɓaya ɗaya ne kurin kama ya ce yanzu mutum ya zo yana bara kayan sallah <laughs> na zo zai sha mai wani a kano sati biyu da suka wuce sai na ga wani yaro ya daina Ina ya ba ku mu samu sai ya ce mai ai yaro ba haka ya kamata ka ce ba ka ce kai ma Allah ya ba ka na <laughs> abin da ya kamata ka ce Wani a tare da wani wanda ya ce tuka ni ke ce in ka zo za ka yi bara abin da ya kamata ka ce wa mutane shi ne Allah madaukakin Allah ya sa Allah ya bani kamar yadda ya ba ku abin da yi duka na to kaga yanzu idan ka kalli wannan lafazin na hausa da suke amfani shi kanshi akwai kanshin mutuwar zuciya Allah ya ba ku musammana kai baka kai Allah ya baka direct ba sai Allah ya ba sannan shi kuma sai ya nito maka saboda haka shi yasa gaskiya karanta tarihin magabata yana da amfani littafin da muka wallafa na tarihin annabi sallallahu daga haihuwarsa zuwa ƙarshen yakin bada an kabir ka karanta shirin soji so na to kaga in ka karanta wannan littafin za ka ga irin haƙurin da matan da mazan suke akwai mutane a harin sufa waɗanda suke a wannan a haramun a nausar kan da biro biyu yake raba musu a rana shi ke kwaya biyu kwaya biyu kacal ana tsaye eh, a wuni ana sallah ma wani ya faɗi saboda yin wani wasu ku ya koyi inda ina da wayana da miya da na ba wani abin da nake da shi to shi a nan sallan ba sai ya yi wata biyu da biyu ke ci da ruwa ba so gaskiya karanta tarihin magabata zai taimaka wajen mutum ya samu wadatar kudin bin ya ga wani mutum yana gaya wa wani sawan allah bukatar ke taimaka masa sai ce da shi ya haza kai ba ta shi man yarhamu kaila man la yarhamu kike haba malam yanzu ya kake kai ƙara wanda yake zai tausayin ka zuwa wajen wanda ba zai tausayin ka ba to ya ɗan adam ɗin nan da kake gaya mai kila ma ba zai ba shi yasa nan sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabban da ya yi alkawari da su kasu wasu kowa komai sau da haka da aka su, ɗaya daga cikinsu har bulalarsa ta kan faɗo ƙasa yana kan abin hawa kuma ba zai ba. a sai dai ya ɗauka ya koma kuma wanda yana daga cikin cikin mutuncin mutum zama baya yi roƙo na sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku ɗauki igiya da zai yi wuce a bayan su shi kuma ta alkhairi ke da ya roƙi mutane sun ba shi ko ya kamar kamata ya mutum ya zama yana da sana'a kuma kana ganin mutum yana da wani abu ne na kuɗi ka ba shi kayan ka ya siya kila ka samu riba ya ce ta kaje romon fuskar ta ya zube da haka yana da kyau mutum ya zaune wadatar su ba su ajiye abin tsohuwa ba su da tunanin ne ya kamata a lausar salam da na umar ya shiga ɗaki sai da hankalin sun tashi daga kawai yan sarkar da yabba garo wasu za a je ne fata da ita da ya shimfiɗa bakin ciki ya dame ce ta nan sosar mai ta annabi ya ce mali wani ce ne ai ba abin da ya haɗa da duniya alaƙar mu da duniya shi ne kamar rakib mutum ne kawai mahayi ya zo ya ɗan tsaya a wata inuwa ya ɗan sha inuwa ya wuce cikin alaƙar mu kenan da duniya da yanzu misali Allah madaukakin sarki ya taimake ka da haka za ka samu kyakkyar ne mala ya ce wala ya tasaka kuma ba zai dinga yin shi ba mana duk abin da Allah ya jarrabe ka da kai ko da mara kyau to ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yadda Allah ne ya so wala ya ta'ul fil idan an mai abinci sai ya kuɗe shi da abinci walakin ya rufe ofisai ya ta bin hasana ya dinga kuɗe mummuna ne ta hanyar sakayya da kyakkyawa wa ya afu wa ya afu wa ya fiye wa ya haƙuri wa ya afu wa ya fiye gafara suke Allah yana cewa wala man sabara wa mafa wanda ya haƙuri ya gafara inna zalika lamin azim al-umur wannan yana daga cikin manyan abubuwan da ake yin mantuwa wajen aikata su Allah ya ba mu mu bari ko akwai masu tambaya ko ɗaya ko biyu za mu daga tawakkul ko akwai mai tambaya ko akan karatu ko wani abu da ba mu littafi na tarihi mai idan kuma ya fara ya kai wani tarihi Allah ta san wace aikin da wahala Allah aikin da wahala ba a yi na biyu kamar yadda ka tambaya mutane da yawa suna ta tambaya yadda za a samu na biyu amma gaskiya har yanzu ba a duk da daban da na wallafa sa littafin da na shawara kan wannan sai da ni awa biyar biyar ke saba'in a wani sifar na littafin kan na zo ma muraja iya rubutawa kawai sai da na yi sati uku kullum ina yin awa biyar biyar na zo na ƙara yin sati biyu kullum awa biyar biyar na ƙara yin sati uku a biyar kullum awa biyar bayan zuwa ƙara yin sati sannan na gama kaga saba'in ke nan to da na zo muraji'a ma na yi awon da yawa amma shi ya ba ta riga shi ba ta san shi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mai ma kamar yadda aka yi wa hadisan shi ba to shi sa rubuta tarihi ne ke da wahala wajen kokarin samu wanda yake ingantacce shi sa gaskiya aiki na da wahala amma insha Allah ina fatan a samu dama a you.

maimaita hajji da umara aka ce yana duke talauci da talauci da yake dukewa ta domin zuwa ɗin ne ko yakan samu ya hadisin ya inganta da mai zuwa ne wanda ya je yake ta zo na'am Allah akwai wata tambaya babu ni ke zan muku tambaya ah, a darasin da ya gabata sun yi magana cewa haƙuri iri uku haƙuri kala uku wanda ya gaya mana wani bisa da'a ga Allah na biyu mana biyayya ga Allah kanta su kai saboda ko abubuwan da suna da wahala saboda yanzu yin sallah a tsakiyar rana yin azumi a lokaci da ta da zafi ya ga akwai wahala ba ka haƙuri ba ba ya na biyu hakuri daga sabon Allah hakuri daga sabon Allah ma'ana da zama to tabbata ba Allah shi ma yana bukata a cikin gaskiya saboda akwai wasu abubuwan da Allah ya hana zuciyar mutum tana su to kaga in dai ba ya yi hakuri ba ai ba zai iya na uku hakuri akan kaddarin da hakuri akan masu da ya sami wanka ya mutu babar ka ta mutu ina ce mutum ya yi haka waɗannan su ne nau'uka wane ne ya fi girma a ciki wane ya fi daraja a cikin uku ne a kan mutum a <laughs> yadda ka ta darajar hakuri a kan musulmi shi ne na ɗari hakuri a kan biyayya da Allah shi ne mafi komowa sai hakuri a kan wajen barin samu sai kuma hakuri a kan kaddara hmm. ta sai mai tambaya ko ƙara yin kusa a darasin da ya gabata mun yi bayanin wani mutum da aka tambaye shi aka ce masa ai na farko ya aku akwai wanda aka tambaya aka ce masa ina ka koya haƙuri sai faɗi inda ya koya haƙuri ta fito wani waje wani ne zai iya fadan a wajen wa ya koya da sunan wanda ya koya a waje shi an su tara a samu na fiskan yalaji yada a wajen waye ya koya hakuri an tambaye shi aka ce a wajen wa ka koya hakuri a ina ka koya hakuri wa ke tura sunan mutum

akwai ɗan gyara kaɗan me ya faru barista na a ɗan ɗan me farkon labarin a farkon labarin ne ɗan yi kuskure kaɗan me ya faru da ahanaf nan na ta ta ɗauko abu mai zafi ne mai zafi ta ɗebo ruwan zafi ruwan zafi ita kwarawa yara ita fara mai sai me ya faru sai ya mutu bayan ya mutu sai ya tsaya me yasa ya jata? saboda ya garanta ya ɓaci to da ya garanta ya ɓaci sai ya ga sun garanta ya ɓaci ma kawai bai yi aiki da shi ne yake shi a wajen ahalar biyan ke ya haƙuri saboda mahimmancin haƙuri shi ta Allah subhanahu wa ala ya ware ladan da za ka samu bai sai inna ma yuwaffa sabiruna ajiyar da zai mana masu haƙuri allah zai cika musu ladan su ne ba tare da kididdiga sai mutum yana da haƙuri allah zai ninninka masa ladan shi zai samu lada ba tare da allah ya ƙayyade abin da zai samu na lada ba wani yana nuna mana girman haƙuri da kuma mahimmancin haƙuri saboda da yana da kyau kowa ya biya bakin kokarin sa wajen ya ga ya fuskanci da ba ta Allah ya ba mu dace ta ga sai takaita a nan kuma haɗa a darasi na 63 kafin lokacin da ke cewa wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة wa وبركاته يا شيخ